أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعد الجنة جزاء للطائعين والنار إقابا للمجرمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأسلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shida a watan zulqa'a da watan sha ɗaya hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 24 a watan 4 april shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a darar ƙura'an da ke nan karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a distati abin da za mu tattauna a kansa wasu abubuwa ne guda uku wanda babban malami ibn al rahimahullahu a farkon littafinsa alwabil sayyid yake cewa su ne unwanin sa'ada wato su ne tambarin cin nasara da rabautuwa duniya da lahira wai na guda uku waɗanne ne sai ce shi ne bawa ya zama iza an ama alaihi idan Allah maɗaukacin sarki ya masa ni'ima shakara ya zama mai godiya wa izabtuliya idan Allah ya jarabe shi kuma da abin da baya so sabara ya zama mai haƙuri wa'iza azanaba idan kuma ya saba ma Allah a matsayinsa na wanda tara yake bai cika goma ba istaghfara sai ne fiyar Allah ta baraka wa ta'ala yace wa inna abubuwan guda uku sune unwanin sa'ada su ne tambarin cin nasara Allah ka ciyar da mu nasara ka rabautar da mu ka yafe mana kurakuranmu duniya da lahira so mu fara da na farko shine idan Allah maɗaukacin sarki ya maka ni'ima ita kuma ni'imar Allah dama ai kullun a cikin ta sannan kuma yawanta yafi karfin yafi lissafi kawai sai dai buga misali a ita saboda yawanta ma yasa kai kuma kana da mantuwa ko ta aka yi lissafin sai ka gama da bayan lokaci ka tuno wasu abubuwa da dama da baka sa su a ciki ba yasa Allah cewa in ta uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku tarki kididdigar ni'imomin Allah ba za ku iya ba kawai dai babbar matsalar innal insana la zalumun kafar dan adam mai zalintar kansa ne ta hanyar butulcewa ni'imomin amma dai ni'imomin sun fi gaban lissafi don za mu ɗauki misali samar da kai daga babu ni'ima ce sannan da ya tashi samar da kai sai bai yi ka ba a ajin dabbobi ba kai ka ba shi shawara ba kawai wayar gari kai kaga ya yi ka cikin mutane to ya sa ka a cikin mutane halittar da tafi kowace halitta daraja a wajensa su ne ɗan adam ya ce wa ramna bani adama wa hamallahun filbarri walbahari. bahari ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ita hakika karramna bani adama mun karrama ƴaƴan adam kai kai ɗaya daga cikin su a cikin su yayyo ka mun dauki nauyin su gudanar da rayuwar su a tudu da kwari wa razaqnahum min at-tayyibati mun azurta su da dadadan abubuwa na halali sai kuma ya sake cewa wa faddalnahum bayan ya bude da karramna bani adama sai kuma yace wa faddalnahum muka fifita su ala kasirin kalakana ta fubila abu sa mafi yawan halittun mu fifitawa to wannan ni'ima ce babba samar da kai cin halittun mutane ba tare da shawararka ba abu na gaba baka dama ka rayu tsawon rayuwa da Allah ya baka ni'ima ce babba aiko wanda ka san shi barin sama aka yi wani ma ba a kai lokacin da za a hura masa ba aka yi barin wani bayan an hura masa wani kuma an hura masa ya kai wata taran da sai fitowa duniya a fitowa duniyar ya bar duniya shi kawai ta zarce yi wa duniyar radda ya zo na aka wuce da shi ramin kabar amma kai Allah maɗaukacin sarki ya baka dama saka rayu ta tsawon rayuwa a wannan ni'imar ce sana cikin wanda ya ba mu tsawon rayuwa ɗin sai kuma ya yi ka musulmi akwai wanda sun riga ka zuwa sun rayu kafin ka zo wasu kuna rayuwa da su in a fagen wani abu ne na daban na rayuwar duniya baka haɗa kanka da su to amma kuma ba musulmai ba ne, sai kuma Allah sai muka gamda katari da musulunci shi kuma bayan waccan darajar ta mutuntaka da Allah ya ce karramna bani adama ya ce faddalnahu wannan kowane mutum yana da wannan darajar ko ya zama isa ko ya zama musa ko ya zama cikumeka ko ya zama sunday ko ta zama blessing ko ta zama cinyere kawai in dai mutum ne yana da wannan karantin na dan adam to amma a wajen rayuwa kuma to ka zama musulmi shine samun bakin zaran akwai hadisi sananne a wajenmu na mu'azu bin jabal Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ne mun sha faɗa shi ne wanda annabi ya ce ya fi kowa sanin halal da haram mu'azu shi ne wanda annabi ya ce ya ati yawmal qiyamati amamal ulama'i bi ratwatin mu'azu zai zo ranar tashin alkiyama a gaban malamai da tazara ba ma a gaban jahilai ba shi malamai ma da tazara tsakaninsu distan ne mai yawa musafa ce tsakaninsu da malamai wani abin ya taba cewa annabi sallallahu alaihi sallama ba ni labarin wani aiki wanda yi dukkili ni aljannata zai shigar da ni aljanna wayu ba'idi ni minan nari kuma ya nesanta ni daga wuta annabi rama yake laƙar alta an azimi haƙiƙa mu'azu ka tambayi abin da yake mai girma ne amma sai man bai cewa wa na la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi sai dai mai sauƙi ne kuma ga wanda Allah ya sauwake masa Allah kai mana gam da katari Allah ka sauƙaƙe mana wannan hanya sai da ya zano masa rukunan musulunci guda biyar sannan ya ce ba zan nuna ma ƙofofin alkhairi ba mu'azu ya ce bala abin da ya kani kenan sai annabi ya ce to a saumu junnatu a ƙofofin alkhairi azumi garkuwa ne ya raba ka da sha'awa nan duniya ya raba ka da wuta filin alkiyama domin wani hadisin ya ce da azumi da alkur'ani yi ani da abdi yau malkiyama za su ce ci bawa ranar tashin alkiyama azumi yana cewa na hana shi ci na hana shi a tsawon yini ni zan cece shi alkur'ani yana cewa ba dare ba rana tilatilawa yake ni zan cece shi da ya ce masa asawmu junnatun azumi garkuwa ne wasadaqatu ita kuwa sadaqa tudfi ul khati'a kama yi ul ma'un nara tana shafe kurakuran dan adam kaman yanda ruwa yake kashe wuta shi sa ba wuce yake ta sadaqa maganin musiba dan ba musiba irin zunubi to sadaqa tana shafe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta shi yasa a wani asar da aka kawo dr yusuf al-qarrawi a littafinsa al-iman wal hayat yace lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya ya shimfida ƙasa kasan an yi bajet ɗin duniya ɗin kafin a halicce ta da shekara 50 awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama farkon abin da Allah ya halitta al-qalami fa qala lil-qalami uktub Allah ya ce da al-qalami rubutu al-qalami yace wa ma za aka tubu mai zan rubuta Allah ce ukutub maqadira kulli shay ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara alƙalami ya rubuce a lauhil mahfuz inda wuce yake ta Allah Allah shine alƙalamin da Allah ya rantsa maka da shi nun wal qalami wa ma yasirun ya rantsa maka da alƙalami da abin da alƙalamin ya rubuta saboda an yi budget din wato duniya din kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin saboda haka shi wato ɗan adam kawai abin da ake so rayu a kai ya bi tsarin Allah ta baraka wata ala so lokacin da Allah ya shimfiɗa ƙasa sai ƙasar take raurawa sai ta kasa zama sai Allah ya halicci duwatsu sai ya jefa mata ana jefa mata duwatsu sai suka rike ƙasa cak shine sai mala'iku sai mamakin karfin dutse yadda ya rike ƙasa suka ce ya Allah a cikin halittunka ko akwai abin da ya fi dutse a ƙarfi Allah ya ce akwai ce bakin ƙarfe yana fasa dutse suka ce akwai abin da ya fi bakin ƙarfe ƙarfi Allah ya ce akwai wuta tana narka ƙarfe tafi gidan rodi suka ce akwai abin da ya fi wuta Allah ya ce ruwa tana kashe wutan akwai abin da ya fi ruwa Allah ce iska ita ke kora hadarin daga gajimaren ya zubar da ruwan inda ake so sai mala'iku sai suka zubar da makamanta mai suka ce ya Allah akwai abin da ya fi nan a wajenka Allah ya ce akwai shine ɗan adam lokacin da ya kai matsayin ya yi kyauta ko sadaka da dama hagu ba ta sani ba to ya fi in a wajen Allah lokacin da ka kai ka fitar da wani daga cikin halin da yake ciki amma ba tare da ya san kai ka fitar da shi ba ka masa maganin matsalarsa ba tare da ya san kai ka masa ba to duka ko insan a wajen Allah baraka wa ta'ala shi ne za a nafsa sallama da mu'azu ya tambaye shi abin da zai kai shi aljanna bayan ya ce zai nuna masa ƙofofin alkhairi ya ce azumi garkuwa ne sai ya sadaka tana shafa kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta sai kuma ya ce wa salatun rajuli fi jawfin layl da sallar mutum a duhun dare ma'ana ka tashi ƙarshen da iyalanka ma ban san ka tashi ba shi ne sallan mutum a duhun dare abdullahi ibn salam yake cewa lokacin radda annabi sallallahu alaihi ya shigo madina a matsayin mai hijira da suka tarbo shi yace farkon abin da ya fara ji daga bakinsa zuwa kunnuwansa yace annabi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane atqimu ta'ama ku ciyar da abinci wa abshi salama ku yada sallama wasilil arhama ku sada zumunta wa sallu bil laili wan nasu niyamun ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah yace wannan abin na fara ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wa sallu bil laili wan nasu niyamun ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salamin za ku shiga aljanna da amincin Allah ba annabi ya kara masa yana ba guda uku bayan rukunan musulunci biyar an samu takwas sanadi ce ba zan nuna maka ra'asul amri ba da amudihi da zurwata sanamihi kan lamari da tozan bayansa da ginshikinsa ma da ya sake ta bala ya rasulullah wanda yake neman hanyar aljanna to nan ne mahallin sahib din mutane ne ce ra'asul amri al-islam samun bakin zaren a rayuwa ba wai darajar dan adam ba wanda an ce ma wannan da kai da san da ɗaya kuke mutum ne shi kai ma mutum ne in a wannan babin ne amma samun bakin zaren ra'asul amri al-islam shine musulunci shi yasa musulmin ma kowa yake cika da imani a mutu ana yi a mutu a kai kana da shirya amma duk raka'a sai ka ce Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki shi. ai dalabu sabatin ne neman tabbatuwa ne akai Annabi rama in zai alƙanu sai ce Allahumma hadina fi man hadaita saboda ra'asul amri al-islam samun bakin zaren shine musulunci annabi yusuf duk ni'imar da Allah ya masa amma da yazo mutuwa mai cewa Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والهكني بالصالحين كاغني yace Allah ka bani mulki ka sanar da ni fassarar mafarki kai ne majibancin al'amari na duniya da lahira duk wannan kamun kafar me yake zuci to tawaffani musulma yanzu abin da ya rage mun tawaffani musulma ka karɓi rayuwata ina musulmi wa alhikini bis annabi ibrahim abul anbiya isani baban annabawa na biyu kalilullah badadin allah ka samu ka matsayin kalil a ce ka samu kulla dan gaban goshi a wajen allah duk duniya ba su da na uku su biyu ne kawai shi annabi ibrahim da ƙur'ani suratun nisa'i ta gaya maka wata ibrahima ibrahim kalila allah ya riƙe annabi ibrahim badadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da yake cewa inna allaha takhazani khalilan kama takhadha ibrahima khalila Allah ya rike ni badadi kamar da rike annabi ibrahim badadi su bi ne ba su da na uku Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani game da annabi ibrahim wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zaba annabi ibrahim a wannan rayuwar ta duniya kuma zaɓinsa ba iya duniya ba ne wa ina hufil akhirati da minas salihin a ranar lahira in kana neman annabi ibrahim tafi ajin salihan bayi yana cikin salihai kafin ka ce din mai shi wannan darajar zaɓi duniya zaɓi lahira sai Allah ya ce mai izu ƙala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijin sai ce ka musulunta ka mai ƙauya, ƙala sai ce asilamtul rabbil alamin kaga musulunci ne gadon masa wannan darajar sai Allah ce wa sabiha ibrahimu banihi wa yaquba da annabi ibrahim da annabi yaqub da sun yi wa ƴaƴansu wasiya da wannan musulunci annabi ibrahim sai ya ku ƴaƴana inna allaha hasafa lakum ad-dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai to bayan ni'ima ta bi da muka ce tsawon rayuwa to kuma ni'ima ta uku shine kuma musulunci da Allah yake a masu tsawon rayuwar kuma shi yake cikin musulmai ba wanda rayuwar za a bi su bashin da ba za su biya ba a filin alkiyama don ba su yi abin da ya kasa rayuwar ba to kai sai Allah ya yi ka cikin musulmai kaji kuma za a na ga mu'azu ra'atul amri al-islam to shi kenan yanzu tunda an gama ma goma wata arziki dama muna tattauna ne akan yaba kyauta tukwici abubuwa guda uku da ibn ya ce yace sune madarin sa'ada ko unwanin sa'ada ne tambarin cin nasara muka ce ya ce in Allah ya maka ni'ima ka gode in Allah ya jarabe ka ka yi haƙuri in Allah maɗaukacin sarki ya ka saba masa ka nemi yafiyarsa ka yi gifari wannan su ne wato tushen nasara yanzu ko iya nan ka tsaya Allah ya samar da kai ba a cikin dabbobi ba mutane wasu ana haihuwarsu a mace wasu ana barinsu wasu suna mutuwa suna jarirai kai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan dama ta tsawon rayuwa wata godiya kake yi a tsawon rayuwa wasu sun rayu kafirai sun mutu kafirai kai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka tashi musulmai musulmi a cikin musulmai wata kuma wata godiya kake wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan fa dama mun ce ni'imomi sun fi gaban lissafi kawai na misali muka dauka muka buga misali da su amma ka dauka ka koma ya shimfiɗa ma ƙasa kafin ka zo ya ɗaga maka sama ya sakan maka iska oxygen din da kake shaka yana saukan maka ruwa yana fitan maka tsirrai wa in ta'uddu imatallahi la tuhsuha kawai dole ka fara lissafin maka cewa in ta'uddu imatallahi la tuhsuha to shine abu na farko da Allah yake bukata a wajenka shine godiya yaba kyauta tukuici haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabinsa inna a kautsar lalle a tsaina kalkausar mu ne muka baka alkausar alkausar suka ce daga kasir ne abubuwa masu yawa amma kaza amma kaza amma kaza wasu ka ce wani ruwa ne ake ce masa ruwan alkausara duwanda ya sha shafi lal kiyama shi da ishirwa sun yi bankwana sun yi sallama wasu ka ce daga abubuwa masu yawa ne irin ne ni'imomin amma kaza amma kaza annabi maka suka cutar da shi suka fitar da shi suka kore shi ya fita daga cikinta ba don baya ta ba asalin garinka kama yanzu da ba kowa ba a ce ka bar gumal ba a san ka kawai ka tafi ka bar gumal duk inda ka je za ka rayuwa ta maka kunci amma annabin rahama ya fita daga maka ya kalle ta ya ce wallahi na fita daga cikin ki ba dan ba na san ki ba walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu ba dan mutanen ki ne suka fitar da ni ba da ban fita ba suka fitar da shi hijira dole kora da hali ya tafi madina a shekara ta shida ya dawo za su yi umara ya sauka a bayan garin madina a makka ya ce aje a gaya masa kawai ziyarar ɗakin allah za su shigo su suka ce a zo a gaya masa da cin kafin ya taso da ya gaya musu ba sai da ya zo bayan gari zai sanar da su haka ma bai gwaninta ba sai dai su zo a yarjejeniya ya koma ba sun san da zuwansa amma wani tasowar da ba santa ba Shin ne ake sulhun hudaybiya bisa ka'idoji na zalunci daga cikin sulhu shi wato daga yanzu nan duk wanda ya hijira ya je madina karka karbe shi muna da sulhu da kai kuma duk wanda ya baro madina daga cikin mutanen ka in yaro za mu rike shi ka ji fa irin wannan aka yi aka rubuta yarjejeniyar ya koma sabai ransa ya bata ne da ce ku yi aski mai abin yanka yanka a nan mu koma sun ƙi tashi annabi ya tashi wajen matarsa ummu salama yana cewa ina jiwa musulmai tsoro na ba su umarni sun ta ce me ya faru na ce sai aski daga nan za mu juya sun ki ummu salama ce ayya rabu da ba su umarni kai fara sai rabu da su ya fito ne mai aski a yaka ce kafin kuma a gama masa nasa wasu sun gama nasu yanzu kaga anan wace ce ta ce ci mutane kuma annabi ta yana jiwa musulmai tsoro ba a san me zai biyo baya ba amma ummu salama ce ta kawo idea ta ce abin da rabu da su fara kai je kai ka fara ka kuma an taba ka kace duma ta ba su da hankali ko <laughs> ka gane wannan karatun da kake yi a kowace dai da labin dinta saboda haka abin da nake so in kai mu to wannan makar da aka ta gagare shi Allah subhanahu wataala sai da sai gashi an yi fatahu makka radda za a yi fatahu makka a buɗe makka annabi yake ba su mafaka wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya shiga gidan sayarife ya tsira wanda ya shiga eriyar ka'aba ya tsira amma dai maka annabi yau ba makawa alƙawarin Allah ya zo ja'a lahi wal fata nasarar Allah ta zo fatahu makka ya zo wasu ke ganin a'a duk shekara sha uku da muka yi muna rigima da shi a makka yanzu aka zo wajen shekara wajen goma zuwa takwas zuwa tara amma kawai haka nan shi kenan yadda ya fi karfin mu zai zo ya shiga suke ganin kai su gaskiya yanzu ba sai sun turza sai an yi motsi ya fi laɓewa sai suka yi guruf na wanda za su hana suka ɗaura ɗamarar hanawa to da ke lokaci ya yi kawai sai ga su gaba ɗaya an da su a matsayin birsunan yaƙi su salama ya kama makan ya shiga hedikwatar ita ce ka'aba ya je ya shiga cikin ka'aba gumakan da suka tara wa ka'aba 360 da wani abu ya sa sandarsa yana ture su yana cewa wa jaa al haqu wa zahaqa al batil ka na zahuƙa. ya fito ya zauna aka kawo su wannan masu ƙoƙarin su hana annabi ya kalle su zan nuna an nifa fa'ilun bikum yanzu ne kuke zaton zan muku sai kuma aka faɗi babu nauyi aka ce akhul karim wa ibn akhil karim khaira dan uwa mai karanci dan dan uwa mai karanci alkhairi <laughs> yanzu da ka ce yare na hankali ko shekara goma sha uku kuna cutar da shi sai yau da kuma hannun ku ce akul karim ɗan uwa mai karanci to amma abin da suka faɗa gaskiya ne waye kai ya shi kyawun hali wa na kala Ala kulikin azim Allah ya ce mai shirin ya ce saburin liman aza ra'ufin liman jafa ya ce mai haƙurin wanda ya cutar da shi mai tausayin wanda ya masa jafa'i sallallahu alaihi wasallam suka ce khaira alkhairi za mana sai ce iza fa an tumu ku tafi kuna yantattu ba abinda za a yi muku ka gani to in nake so in kai ka irin waɗannan ni'imomin da sai Allah ce ina ɗana kalkausar to mune muka maka ina abuwan masu yawa to yaba kyauta ta kuici kai kuma me za ka yi li rabbika wanhar kai sallah don gode ma ubangijinka ai ba sallah azhar da al'asr ake nufi ba me ake nufi Ƙiyamun laili shi ƙiyamun laili a sa wajibi ce Allah yi masa ƙumin layla illa nisfahu aw inqus ƙalila ta haka a salli li ka yi sallah don gode ma ubangijinka ka yi yanka don gode ma ubangijinka sai annabi sallallahu mai zama kasirin salati mai yawan yin sallah ne qiyamul laili ake nufi sai da kai kafafunsa na kumbura aisha radiyallahu ta'ala anha mata ta sace ya rasulullah an fa gafarta ma kai din ɗinka fa yana hannunka aljannan ma ba wanda zai shiga sai ka shiga kana wahal da kanka ya dafa ta yace yar gidan dan abi hafata afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba to Allah ne yace fa salli rabbika kai sallah don gode ma ubangijinka kai yanka annabi daga ya samu abin da ya samu sai sai dabba ya yanka kai ko an kaga ana kiki da kai sai layya ta zo ita ma ta layyar kana ta ce ba ta ce ba fadin ba farar dan ba shi da kudin ba shi bai san ma mai muhimmancin yanka ba to daga yau kaji in duk sati kana da hali ka yanka Allah ta annabi ya gode masa fasalli li rabbika wanhar kuma ya tabbata a hadisi annabi kasirin salatu wa kasirin nahar mai yawan yin sallah ne mai yawan yin yanka ne don gode ma Allah saboda haka idan Allah ya maka ni'ima yana buƙatar godiya manyan rukunan godiya suka ce guda uku ne ka yadda da ni'imar karka ɓoye ni'imar ce a iya cin hatsi ne in ta dukiya ce kowace iri ce ko ta ilimi ce ko ta lafiya ce lafiya uwar jiki wani yana can ya tara tiriliyan taɓa sama sai an kwanta sai an tayar in zai ba da wannan duk abin da ya mallaka ba nasa ba haddana yan uwansa a ba shi rabin ka kai kwatan lafiyar kama da za a yi farin ciki za a yi haka amma Allah ne mai yi kai yawa shi bai masa ba kai ya ba shi bai ba shi ba amma kuma kana nan kana ta zaje-zaje kai ne baka da komai da kana ziyarar asibiti da ka san Allah ya maka ni'ima to da kake yawan ziyarar asibiti da kana ziyarar makabarta da ka gyara aikinka annabi ya ce ala wa inni haitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhirah yace ku saurara da na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu kuke kaiwa makabarta ziyara dan za ta tuna muku da lahira kaje ka tada mutane a kwankwance wani dan toran giwa ne masgaye ne takawa ne yana kan yana ƙasa inda yake takawa wani in ya taho da jiniya wuwu so ake kowa ya wuce shi kai in matsalar ka ta kai ɗaya ta fito kai zuwa kasuwa ko zuwa wani gari shi tasa ta al'umma ce gaba ɗaya ka ba da hanya aikin al'umma yake ba naka ba shi ne ma'ana aika kawai wani jiniyar ka kauce yana tsaye yau cak a guri ɗaya nan ruwa nan zafi nan rana to ka je makabarta ka ga irin wannan ai shine wani mai hikima ya ce ataitul qubura fa nadaituha idan ai na je makabartin na kira su na ce ainal mu'azzam wal muhtaqar ina su excellency ina su honorable ina su alaji ina su toran giwa ainal mu'azzam wal muhtaqar yace banau jami'an famamu khubirin yace dukkaninsu sun bu ƙasa ba mu iya bani labarin wane ne wane kuma yanzu a an zama ɗaya kowa yana ƙarƙashin ƙasa ta banau jami'an tamamu khubirin yace wa matu jami'an wa matal khabar yace duk da nan sun mutu wannan labarin wani wani kuma yanzu anan kuke amma su san da ɗaya ne wa matal khabar wannan labarin ya wuce ka gani ko yasa mala ali na mange yace tunda dai muka san akwai ta ba mu shakkar abkuwarta sai mu daina faɗin halinta ‘yan uwa mu yi tattalinta tun rai da kai ga tawafa ba yace tattalin ta kiyaye haddi zuciya ta yi ijtihadi bai da boye a bar fasadi har a kai ga biyan maradi ba sai an san ka lafiya ba ci wannan shine kawai tunda ka san akwai ta eh kakkai wasa a wani gurin yace karka ba mutuwa aminci karka ba mutuwa aminci yace dan wada ko wadin talauci dan kana da wadata yanzu na za ka sha mamaki kaji ana cewa kaza ma nasa ne kaza ma nasa ne amma fa ya tafi yanzu maga da ake lissafawa wadatar taka ya ce to karka ba mutuwa aminci don wada ya ce ko kuma wadin talauci don kai ka da komai ka manta da mutuwa kake ta sabo a hakan za ta zo ta mai da kai zero ya ce ta haɗa ma waɗansu ƙunci ba su tauna abin da suka haɗiye ba ana alaji ayi mutum ba ci ba sha daure ki sha hajiya kun aika a likitan ne kun masa waya an sa ya dawo saboda cin ya ƙare kai abin da ake jira ajalin shi ta hada ma waɗansu kunci ba su tauna abin da suka haɗiye ba saboda haka wannan yake nuna maka in Allah maɗaukakin sarki ya baka dama to ka gode masa to rukunin farko na gode ma Allah shine kama yadda da ni'imar kar ka ɓoye ni'imar rukuni na biyu ka jingina ni'imar ilal mun imi zuwa wanda ya maka kaka ɗauka wayanka ne wani yana da ilimi sai ke raina kowa yalla jahilai ba ta ganewa kai ma Allah ne ya taimake kake ganewa mala yazo wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.